sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da kuma 25. Masu sauran mu a jamhuriyar Nijar suna iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta gidajen rediyon VOA Africa mita 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da muryar arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon FM. masu nawa kwamfuta ma suna jin mu yanzu a kai tsaye da muke gabatar da shirin ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna la'asari a lafiya sahabo Imam Aliyu daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da kuma sauran abokan aiki muka zo domin gabatar da wannan shiri yau Litinin uku ga watan Oktoba shekara ta 2016 ga kanun labarai. Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kundus, kuma tsagiran sun samu shiga cikin wannan birni. Ƙungiyar kamfe na 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayar yawu sakamakon buga wani bangare na takardun harajin da ake kyautata zaton na ɗan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 ta jaridin New York Times ta yi. A gaishe ka. sai da maharan na boko haram suka kashe wani sojan ruwa na kasar kamaru guda ɗaya kana suka jikkata guda biyu muna da rahoto ba labaran duniya yau take ranar muhalli kuma muna da rahoto daga jamhuriyar Nijar wani kusa na jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ya ce da an jinkirta rufe kan iyaka har sai an wadata ƙasa da abinci muna kuma tafi da shirin ilimi garkuwar dan adam yanzu sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran duniya tukuna. Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Ƙuri'ar neman ra'ayoyin jama'a da aka gudanar kafin wannan ƙuri'ar ta nuna cewar al'ummar Colombia za su yi na'am da yarjejeniyar zaman lafiyar da gagarumin rinjaye, amma sai aka wayi gari kaso hamsin da ɗigo biyu sun ce ba su yarda da ita ba, yayin da kashi arba'in da tara da ɗigo bakwai suka yarda da ita. Shugaba Santos ya bayyana a gidan talabijin na Colombia inda ya amince da kayan da aka sha a wannan ƙuri'ar raba gardama, amma kuma ya ƙi yadda ya ayyana macewar ƙulla zaman lafiya da 'yan tawayen. ya bayyana cewa ba zan ba da kai ba amma zan ci gaba da tattaunawa dangane da zaman lafiya har ranar ƙarshe da aka tanadar min santos ya ya umarci masu tattaunawa da su koma habana cuba inda aka kwashe shekaru hudu ana tattaunawa akan zaman lafiyar kuma ya tabbatarwa da 'yan ƙasarsa cewa za a ci gaba da yin aiki da yarjejeniyar tsagaita wuta da 'yan tawayen shi ma shugaban 'yan tawayen na farc rodrigo londono wanda aka fi sani da timoshenko ya ƙi yarda ya ba da kai nan ana tsammanin zai koma habana a wajen tattaunawar yarjejeniyar zaman lafiyar da aka rattaba hannu a kai makon da ya wuce za ta kawo ƙarshen tashin hankalin da aka kwashe shekaru hamsin da biyu ana gwabzawa da 'yan tawayen yakin sunkurin da aka daɗe ana gwabza shi a ƙasar ta colombia ya yi sanadiyar rayuka sama da dubu 220 sannan ya raba miliyoyin mutane daga gidajensu. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz kuma tsageran sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi daga kusurwoyi da dama na birnin kuma dakarun tsaro suna ci gaba da kokarin fatattakar tsageran. Kakakin 'yan sanda Mahfuzullah Akbar ya ce 'yan Taliban din sun shiga cikin gidajen fararen hula don haka dole ne su yi taka tsantsan wajen aiwatar da aikinsu. su. mai magana da yawun taliban ya ce dakarunsu sun kama wuraren shiga cikin gari da dama kuma sun kashe sojoji da dama amma kalamin na mai magana da yawun taliban din ba a tabbatar da shi ba wannan hari na taliban ya zo daidai lokacin da shugaban kasar afghanistan ashraf ghani yake tattaunawa da wasu masu ba da gudunmawa a brazil domin neman kuɗin da za a gyara ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita a watan satumba shekarar 2015 'yan taliban suka kama garin na kunduz a tsawon kwanaki kafin su janye dakarun kasar afghanistan da sojojin amurka da na nato ke taimakawa sun maida kai ne wajen haɗa ƙarfi da karfe a wannan shekarar su kare biranen da ke lardunan arewacin kasar ciki har da kunduz da helmand da ke kudancin kasar amma hare-haren da masu kishin musulunci ke kaiwa sun kara tsananta musamman a gabashi da kuma kudu maso gabashi da kuma tsakiyar afghanistan haka ya matsawa jami'an tsaro na afghanistan da tuni sun barbazu a faɗin ƙasar To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC. Ƙungiyar kamfe na 'yar takarar shugabancin Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayar yawo sakamakon buga wani buga bangare na takardun haraji da ake kyautata zaton na ɗan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 da jaridar New York Times ta yi. An tura jaridar ta Times ɗin ne takardun a asirce waɗanda suka nuna Trump ya yi asarar miliyan 916 a shekarar 1995 wanda hakan ya baiwa mai kuɗin damar ƙin biyar haraji a shekarun da suka gabata na adadin abin da ya asarar. Wannan al'amari dai ya fito ne bayan da 'ya takarar Democrat Clinton ta ci gaba da kalubalantar Trump dangane da yadda yake tafiyar da harkokin kasuwancinsa a ranar Asabar da ta gabata sakamakon in bayyana takardunsa na haraji da ya yi. Ƙungiyar kamfe ta Clinton ta bayyana a rubuce cewa Trump ya yi asarar kimanin dala biliyan guda, shi ya sa bai iya biyan haraji ba alhali sauran iyalai da ma'aikata na biyan nasu harajin. Ƙungiyar kamfe ta Mr. Trump ta bayyana cewa takardun harajin da aka bayyana na wajen shekaru ashirin da ba a bayyana su ta hanyar ka'ida ba wannan ya nuna cewa new york times da sauran gidajen jaridu na yi wa hillary clinton campaign ne kawai wani biki na al'ada da aka saba gudanarwa a kowace shekara a kasar ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonan tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnati Wannan mummunan lamari ya faru a garin bishop 2 kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da Addis Ababa babban birnin kasar. shaidun gani da ido sun faɗa wa muryar amurka cewa waɗanda suke halarta waɗannan buki da ake kira risha sun harzuka a lokacin da wani basarakin gargajiya na kabila oromo mai suna abba gada yake jawabi suka kuma nuna adawarsu da ɗaga tutar gwamnatin ethiopia a kusa da dandalin da yake wannan jawabi wasu matasa sun kutsa kan dandali suka yi ƙoƙarin tuge wannan tutar inda jami'an tsaro suka rufe su da duka 'yan sanda sun harba barkonan tsohuwa sai mutane suka firgita suka sheka da gudu da yawa daga cikin waɗanda suke gudun sun faɗa cikin wasu ramuka masu zurfi da aka haƙa a kusa da inda ake gudanar da bikin jami'an yankin sun ce mutane 52 sun mutu amma shaidu a wurin sun faɗa wa murya amurka cewa mutane aƙalla 100 suka rasa rayukansu ana zaman tankiya sosai a tsakanin al'ummar kabilar oromo da gwamnatin tarayya ta ethiopia a cikin shekara gudan da ta shige 'yan kabilar ta oromo sun fusata sosai a watan nuwambar bara a bayan wani shiri da gwamnatin ta yi na faɗaɗa bakin iyakar babban birnin kasar abinda zai shiga cikin gonakinsu da kuma yankunan da ke karkashin ikon gwamnatin lardin oromo labaran duniya ke a gama daga nan sashen hausa na murai amurka nan washington dc nazira ahmed hausawa ya gabatar. To madalla. Yau Litinin ake sa ran buɗe taron shekara-shekara na Babban Bankin Duniya da asusun bada lamuni wato IMF a nan birnin Washington DC. Rahotanni sun ce tawagar Najeriya tana kan hanyar isowa nan Washington. Ana wannan taron ne a daidai lokacin da matsalar da komadar tattalin arziki da kasar ta shiga wato Najeriya take kara jawo hankali ciki da wajen ƙasar. yan hamayya a najeriya suna ƙara zargin shugaba muhammadu buhari cewa manufofi ko rashin sa ta fuskar tattalin arziki na gwamnatin sa su ne suka janyo matsalar da aka shiga ko a baba nan tsohon gwamnan jihar riga alhaji lamido ya fito yana cewa aiko madar tattalin arzikin alama ce ta gazawar shugabancin muhammadu buhari amma ya wasu shugabannin jam'iyyar ta apc na ƙasa suke kallon rufe kan iyakar da 'yan kasuwa da talakawa suke ganin shine janyo tsadar abinci da ta rayuwar wannan ita ce tambayar da na yi wa babban sakataren jin daɗin jama'a na ƙasa na jam'iyyar apc alhaji ibrahim masari to ni a nan gurin gaskiyar magana kamar yadda kai magana ni ma ra'ayina da ya kamata a bari sai mun gama noma ainihin amfanin gona na wannan shekara koko na wannan damuna tukuna mun ga abin da Allah ya yi sannan sai mu rufe kan iyaka na sani buɗe kan iyakan nan yana da nashi illoli yana da nashi matsaloli kamar yadda su masana tattalin arzikin ƙasa ɗin suke magana amma dai wato da ya kamata mu tsaya mu lura da yanayin cewa ba mu ba ne a ainihin za mu iya kawo abin da nufi ba wai rufe kan iyaka ba ne ba kai tsaye zai kawo mana wannan maganin yanayin da muka shiga mu bari tukuna mu farfado da masana'antunmu mu noma abinci duk da manyan masana suna cewa sai in an rufe kan iyaka ɗin ne za mu zabura mu bazama mu farfado da ainihin tsayin masana'antunmu ko mu koma ga harkar noma wadda Allah cikin hukuncin shi duk wanda ke karkara bana ya san cewa mutane wanda ya shekara ashirin baya noma ya koma noma kuma Allah ya taimake mu Allah ya kawo damuna mai albarka insha Allah. Eh wasu wasu eh, sukar da ake waita gwamnatin cewa ba a wadata wa wadatar da jama'a da kayan aikin gonar ba daga motocin noma da taki da sauransu babu su amma duk da aka karfe kayan iyaka. Ta ashe nake maka magana babu abin da ke aiki lokacin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zo babu abin da ke aiki. Hmm. Komai an riga an yi mashi targaɗe. duk abin da ka sani fannin ainihin noma fannin wane ne an zudda an koma kawai an ta'allaka ga harkar man fetur kuma allah cikin hukuncin shi ya kawo wannan irin karaya ta man fetur kuma ya kawo mana yanayi muka haɗu da mutane irin su abokanan siyasar bafara suka zo su ne kullum fasa bututun mai domin duk yadda za a yi sai an zo an bakanta wannan gwamnati sai an jawo mata hanyar da za ta lalace amma dai kamar yadda nake gaya maka cikin hukuncin Allah taimakon Allah yana zuwa muna ganin haske in Allah ya yarda gwamnatin janar Muhammadu Buhari shugaban ƙasar tarayyar Najeriya za ta kai bentanta kuma da izinin Allah in Allah ya yarda shekara kafin shekara ta dubu biyu da goma sha tara waɗannan abubuwan za su zama tarihi babban sakatare na jin daɗin jama'a na ƙasa a jam'iyyar apc mai mulkin najeriya alhaji ibrahim masari akaji a jamhuriyar kamar kuma farmakin da 'yan ƙungiyar boko haram suke ci gaba da kaiwa a yankin arewa mai nisa yana kassara zamantakewa da kuma ayyukan yau da kullum kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da awal garba ya aiko mana matsalan hare-hare na boko haram ya durkusar da harkokin yau da kullum a jihar arewa mai nisa inda yanzu haka matasa da 'yan kasuwa suke shiga neman irin harkokin da za su yi domin rike kansu da kansu wannan ne yasa na tambayi alhaji isiyaku a matsayinsa na ɗan kasuwa a birnin marwa ko ya suka tsinci kansu a cikin irin wannan lamari da suke ciki a yanzu haka eh to mu dai tun da lokacin da boko haram ne fito a gaskiya ba maganan kasuwa kasuwa ta dagule komai yi karfi yi tsanani da a Najeriya muke sa to yanzu hanya babu wannan baka da karban jari baka daman je ka saukaya komai cicit ba daman tafiya hanya duk dai ko yana tsoro kar a harbe shi ko a yi masa wani lani ko a kashe shi to yanzu me fatan kuku. muna fata majalisar ɗinkin duniya ta samu hannu ta taimaka mana bisa bilin zaman da muke mana cikin matsatsi da yawa wallahi don komai ya tsaya abin ba daɗi. To ya matakan tsaro a nan marwa? Eh to gaskiya fi sabillahi gaskiya sai da taimaka mana gan matakan tsaro masu yi kaɗan wallahi. Abin ba daɗi wallahi ya yi ƙarfi wallahi shanin ba daɗi ba tafiya. Malam Yuguda a matsayinsa na kakakin hukumar tsaro na jihar Arewa mai nisan ya yi mini bayani kan yadda suke ƙarfafa tsaro a wannan ɓangaren. Ito eh mataki mana awal da ko wasu abubuwa da ba zan iya gaya maka ba wanda wanda sirri ne na ainihin wato dakarun tsaron kasar kamaru saboda idan muka gaya muku zai zama kamar mun bayyana wato wannan sirri da da za mu gudanar nan da lokaci kaɗan ko dai abin za mu yi ga muku a matsayin ku nan manema labaru ku saurara ne kawai wannan abu ne da ba za mu iya wato gaya muku ba. Ko da jiya ma sai da maharan na Boko Haram suka kashe wani sojan ruwa na kasar Kamaru guda ɗaya kana suka jikkata guda biyu a garin dambore ardabe da ke gunduman makari yanzu haka dai an kwashi waɗanda suka jikkatan an kai su asibitin garin marwa domin ba su kulawa ta musamman wannan gari dai yana kan iyakar ƙasar kamaru ne da ƙasar tarayyar najeriya an da maharan na boko haram suka fi yawan kai hararensu, muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru albarkacin ranar kiyaye muhalli ta bana hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ce za su gina gidaje sama da dubu ashirin domin tallafawa marasa karfi. Ministan kare muhalli na kasar Kasim Mukhtar ne bayyana haka a jawabi da yawa al'ummar kasar ta talabijin. Ga ci gaban wannan rahoto da Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Quelques-unes des multiples actions et mesures engagées ou en cours par le Kuma duk wani yunkurin sayar da hili ko kuma muhalli ba akan ka'ida ba ya zo karshe a jamhuriyar Niger a cewar sa. Construction de logement, la spéculation foncière et le lotissement anarchique et sans objectif sont désormais révolus. A daidai lokacin da ake wannan bikin masu iko a jamhuriyar ta Niger na cewa fa faduwa ta zo daidai da zama domin abin ya zo a lokacin da gwamnatin kasar ke cika alƙawullan da ta ɗauka na ginawa 'yan kasar marasa galihu gidaje dubu da biyar duk da yake 'yan adawa na ganin cewa wannan babu gaskiya a cikinsa in ji alhaji dan baba na mamance ni na jam'iyyar pnds tarayya tunda mu muna da abokai da yawa waɗanda a cikin gidaje waɗanda gwamnati ya yi irin wanga na tallahi suna nan suna cikinsu in ka duba mushannin lakwal suna nan niyame 2000 ana nan cikinsu suke kuma in ka ka duba nan ko ina ana na ana yi cikin jahohi kenan su abinda a cikin rayuwarsu na koko abinda suka bukata gani na cewa wanga aikin shi zam su gare su ba son shi tasiri to tasirin da yana kaka ganin suna son su hwaɗi babu shi amma su waɗanda a cikin gidajen ai ba suna ka hwaɗin ba tunda talaka in ka tambaye shi zai hwaɗa ma a su suna nan suna cin moriyar wanga shiri na muhammadu isu su ma a bangaren yan adawa alhaji sara'u na model lumana afirka ta ham amadu na cewa suna jira su gani in dai ba faɗa a bakane na cewar gwamnati za ta gina gidaje dubu da biyar ba. Wannan abun ai sai mu ci alhamdulillah in abin da gaskana in ba gidan jiya noman goji na ake so ai ta tahiya da mutane ba. Sai mu ce mu mun ji daɗi kuma Allah ya kaddarci abin ya tabbata don mu duk abin da zai zo ma Nijar alheri zai zama mata alheri mu adawa muka yi amma adawa wadda muka yi ta mutumci. Eh, mu muna fatan Allah ya sa duk abin da za za su yi su aikata shi ba su haɗi gabaki ba kamar yadda suka saba haɗi gabaki su haɗi magana ba za su cika ba a nasu bangaren magidanta na cewa wannan ranar ta yi daidai domin samun muhalli a yau ya zamanto ma jama'a wani kayohi ni abin da suna na ibrahim ala haka da gaskiya ya yi kyau don domin gida duniya ai ba abin da gida daraja domin gida na zai mutum baya da gida tashi hankali ya ya gare shi don domin duk abin da mutum ke samu a gare shi duniya in baya da gida aikin banza na don abin da yasa shi gida ko daji kake gida yana da waya kuma in kana gari haka haka daga dan domin can da wuri sa'ad da gida ba komi na ba in ma ka zo ka bakon da gari ka ce ka son gida sai a ce ma hakimi ce ka zo wuri ka za ka zo a shaya ma amma yanzu da daji da birni ko ina gida zan tashi hankali yanzu kamar kasar sai waje ma yan da ma gida ka tashi hankali akwai wasu kasan gada na su kwana in ka zo turai akwai wanda ma karshen gadodi na su kwana wasu kuma kusan shara sunana muhammadu sha'i kuma rana ce wadda lalle kowa na bidan alhorma kan bayanin gidan nan da an kawai saboda me yasa hitinar gida mu nan gare mu ta zama matsaloli fiye da ake tamani haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar muna kawo muku waɗannan rahotanni ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc karfe 11 da minti 18 da rabi hali yanzu kuma sai a gyara zama ga yusuf aliyu harande da shirinmu na gaba ilimi garkuwar ɗan adam can hakika ba da tangarɗa ba allura mai ilimi shike morewa ƙwalƙoliyar daraja shi haushi ɗare ɗam jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sake saduwa da ku da wannan yammaci na la'asariyar litinin. Ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya. Allah ya sa haka Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, a karan farko mun ziyarci jihar Plateau, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka, Zainab Babaji, ta kutsa cikin ƙauyuka don ganin irin wainar da hukumomi a kowane mataki suke toyawa musamman a makarantu. Ta ƙoƙarta matuƙa wajen gano muna gaskiyar magana, wanda ta samu tattauna wasu kaɗan daga cikin matsaloli da malamai a matakin firamare da sakandiri suke fuskanta. ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙarin Sunana Joseph Gauza. state option chairman association of primary school head teachers of nigeria um, waɗanne matsaloli ake samu musamman a makarantun gwamnati gaskiya akwai matsaloli a makarantun gwamnati matsalolin da muke samu shine rashin isasshen gurin karatun yara makarantu iska ya lalatar da su ba kujerun zama na biye da wannan kuma malamai ba su da good incentive ba su da incentive wato wata da muna ke nufi da incentive wato shine a biya masu albashi a kan kari abin da yake nasu a basu wannan ababen suna kawo kuma bayan karatun yaran mu so ba za mu taba bukaci uwa ta ba yaro nono sa'an da ita uwan an hana ta abinci za ta samu nono a yana ta baya nono zai bushe ko ba gaskiya ba so idan gwamnati namu tana sun yaran mu su kamu ilimi ingantacce shi ne a tambata an gyara makarantunmu an sa kujeru an kawo takardu domin karatun yara an biya wa malamai bukata wani na biyun damuwan kuma shine iyayen yara ba sa ganin muhimmancin makarantar gwamnati za ga yaro zai je makaranta ba uniform da wando a yage ba, ba amma in za su kai yaro private school za ka ga za su dinka ma yaro complete uniform da sandals da socks da menene takardu intact ya zai je ya karatu successfully idan ba mu samu goyon bayan yayin yara ba karatu din ko malamai su yi kokari su yaya ne ba za yara ba za samu nasara ba so ta wannan guri ne muna so eh, yayin yara a hada kai da malamai da gwamnati domin a ga cewa mun daga yaran mu su zama wani abu a cikin mu najeriya To a matsayin ku na malamai ko kuma shugabannin wannan makarantu kuma wace gudunmawa kuke bayarwa domin ganin cewa waɗannan yaran sun samu ilimi mai inganci? Yes, uh, gudunmawa da mu muke bayarwa shine tabbatar da cewa malami ya zo makaranta a kan kari, malami ya zo da kayan aikinsa a shirye ya shiga aji karantar da yara. Idan ya yi haka kaga aiki malami ya kare kenan. Yara samu ilimin da ya kamata su samu. Amma malami ya zo ba a shirye ba, kaga malami ya je shagiya kafin zo makaranta ga inda yake dai to gaskiya wannan ba malami bane so mu ma ba ma jin daɗi irin wayannan malaman ba ma gwamnati kaɗai ba me ya kamata gwamnati ta yi domin ta gyara a gyaran da gwamnati ya kamata yi kamar yadda na fara faɗi shine ta tambata cewa kamar yadda muka fito miti yanzu nan an ce ya kamata malami ya kera da wani allowance ko dressing allowance eh, wanda na musamman wanda za ka ba malami bayan albashin shi wanda zai rika you know, su sa shi ya fita kamar malami wayannan masu shaye-shaye na kafin zo aiki a yi discouraging disu ba su bari ba a ana ya cire ga da yawa suna zaune a gida suna nema ko ba gaskiya ba ya cire su a kawo su a sa a ci gaba da aiki inda ya kamata so idan gwamnati za ta ba da goyon baya a kawai na ababen ina gani ba za mu samu damuwa akan batun bangaren ilimi ba komai tafi da eh, amma ya zuwa yanzu wani kokari za a ce gwamnati ta yi fiye da baya wajen inganta a makarantun da kuma albashin su malamai a gaskiya kamar wannan gwamnati na yanzu tana kokari menene kokari take dama dama na bin albashi na watanni amma yanzu ina gani in ban wannan wata da ya kare a hada da watan bakwai wanda mun gani in ai kokarin ya ta gwamnati ta yi ga kuma makarantun mu a gaskiya akwai kayan aiki yana zuwa mana kujeru ma an ba mu kujeru so wannan gwamnati gaskiya in ta ci gaba da kokarin da take ciki yanzu ina ga zamu kai wani guri eh, sunana comrade steven atsan yusuf to waɗanne matsaloli ne makarantun gwamnati musamman suke fuskanta akwai matsaloli da dama wanda suke fuskantar makarantun gwamnati musamman a nan jihar plateau musamman muna da matsalolin rashin malamai wanda zaki samu makaranta guda yawanci zaki ga malamai ba su wuce guda biyar ko shida ba kana kuma ana da azuzuwa da sun kai goma sha so wannan yana kawo matsala kwarai da gaske wajen karantar da yara to a matsayin ku na malamai yaya kuke tunda akwai waɗannan matsaloli ta ya kuke gudanar da aikin ku gaskiya aiki ba ta tafiya yadda ta kamata domin gaskiyan shine ba inda za a yi a ce malamai biyar ga azuzuwa wajen goma sha so aikin yana yawa ma malamai kuma idan aka tara yaran nan zaki samu yansu an sa su kamar yara kusan ɗari a aji ɗaya to ba zai yi daɗi malami guda yana karantar da su ba so gaskiya abin da ana manajin kafin nan mu ga iya kokarin da gwamnati za ta yi kafin ta tura mana yansu malamai in za a ce ka ba da shawara me ya kamata ita gwamnatin ta yi shawaran da za mu ba ma gwamnati shine ta tabbatar ta ɗebi sabbin malamai kwararru musamman waɗanda suka karanta NCE da kuma digiri nasu domin a samu a ciccika waɗannan guraben. Masu sauraro iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma na yau. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu da ci gaban shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya kammala ya zo muku, da wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Bissalam. Ta'adun mu zan miƙewa kai ƙoƙarin neman sani don kan. Hudu da minti ashirin da biyar agogon Najeriya Nijar da Kamaru sha ɗaya da minti ashirin da biyar agogon nan Washington DC ga ra'ayi kaɗan dauka aiko mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Abdulmalik Sa'idu mai bare da tashar Bagugusau wanda ya ce ya kamata gwamnatin Najeriya ta tashi tsaye wajen samawa al'ummar ta maganin zazzabin cizon sauro wadatacce kuma kyauta domin yakar zazzabin. Sai kuma sakon Rilwan Ibrahim London a garin Wuba jihar Adamawa wanda ce salamu alaikum VOA Hausa. Ku gaya wa masu shirya fina-finan Hausa wato Kannywood domin wallahi suna wuce gona da iri ganin yadda Rahama Sadau take samun gargadi har sau uku daga shugabannin shirya fina-finan Hausa. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Tabbas matakin da gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauka na haɓaka ilimin yara na kasassu abu ne mai kyau. Muna fata kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Sako daga Bala Muhammad Dambam jihar Bauchin Najeriya. Sai kuma ƙarar Baffa Haruna Bajuga wadda ke cewa Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku gaya wa 'yan majalisunmu na Najeriya cewa wallahi zamansa cikin talakawa shine ya kamace su. Domin kuwa mun fahimci cewa duk wata hayaniya da ce-cefu ce da suke yi suna yi ne kawai domin kare muradin kansu ba na talakawa ba daga ƙarshe sai sakon buwa mai gwada gashuwa wanda ya ce ya kamata hukumar efcc ta sa baki a majalisar dokokin najeriya domin idan aka dubi maganar abdulmumin jibrin ya kamata a ce ta sa kafa cikin majalisar so ma da karfe goma sha da kusan minti ashirin da mun zo ga shirinmu na karshe labarai wannan karon a takaice. Shugaban kasar Colombia Juan Manuel Santos ya ce bai karaya ba da batun wanzar da zaman lafiya a kasar a bayan da masu kada ƙuri'a suka yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka kulla da 'yan tawayen kungiyar FARC a lamarin da ya ba kowa mamaki. Jami'ai a arewacin Afghanistan sun bayyana cewa 'yan Taliban sun kai farmaki a Kunduz kuma tsagerin sun samu shiga cikin wannan birni. Hukumomi sun ce wannan farmaki na yau Litinin da safe an kai shi da kasurwoyi da dama na birnin kuma da karin tsaro suna ci gaba da ƙoƙarin fatattakar tsagerin. Ƙungiyar kamfe na 'yar takarar shugabancin ƙasar Amurka Hillary Clinton da na Donald Trump sun yi musayar yawo sakamakon buga wani bangare na takardun harajin da ake kyautata zaton na ɗan takarar jam'iyyar Republican ne na shekara ta 1995 da jaridar New York Times ta yi. Wani biki na al'ada da aka saba gudanarwa kowace shekara a ƙasar Ethiopia ya haddasa mutuwar mutane masu yawa jiya Lahadi a lokacin da 'yan sanda suka harba barkonon tsohuwa tare da yin harbi da harsasai a sama don kashedi ga masu zanga-zangar nuna kin jinin gwamnatin. Wannan mummunan lamari ya faru a garin Bishoptu kimanin kilomita 40 a kudu maso gabas da Addis Ababa babban birnin ƙasar. shaidun gani da ido sun faɗa wa voa cewa waɗanda suke halarta waɗannan buki da ake kira irisha sun harzuka a lokacin da wani basaraken gargajiya na ƙabilar oromo mai suna abba gada yake jawabi suka kuma nuna adawarsu da ɗaga tutar gwamnatin ethiopia a kusa da dandalin da yake wannan jawabi wasu matasa sun kutsa kan dandalin to a gaishe ka batun da tattalin arziki da taron da babban bankin duniya da asusun imf za su fara na shekara-shekara nan birnin washington dc yau shine maudu'in shirinmu na dare idan allah ya kai mu masu aro abin da ya sawa kenan cikin shirin a halin yanzu sai kuma can bayan da sha za ku sake jinmu da wani sabon shiri yanzu a madadin wato nazir ahmed da hausawa da kuma julie da zagreshin da kura dakin gabatar da shirye-shiryen mu da ma injiniya da ya rika mata a nan ne sahaba imam aliyu zan dakata in sallama da ku amma kada ku za ku ɗa wai shin dakawa yara tsawa ko dukar fitan hankali hanya ce da ta dace wajen ladabtar da yaran wannan shine maudu'in shirin yau da gobe da usman ahmed kabara da maryam bugaje za su gabatar a ai sauraro lafiya